أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوشدا قوتهم ذو كعدا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبودي دري هدو تلاتين دا ترى كما يو أشرين شب قوتهم بقي ميلادية دبوبي دقوم شا تقص a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u sheikh talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمة لني الإمام المحدث أحمد بن عبد أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجديد رحمة الله عليه ثم عمل كتاب من كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بادي نبي كوكم بادي نأكو أتشين للتافم حديث عائشة رضي الله عنها wanda al al-bukhari ya ruwaito shi daga malamin sa yahya ibn bukairin shi kuma yi riwaya daga al-layth ibn sa'ad rahmatullahi alaihi hadisi ya tike ga nana aisha radiyallahu anha mun fara karanta shi a makon da ya gabata saboda haka za mu dawo daga farko عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت لا لا عائشة رضي الله عنها awwalu ma a bihi sallallahu alaihi wa sallam farkon lamarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda ya fara na min alwahyi na wahayi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya so ya bayyana annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya fara yi الرؤيا الصالحة مفرسي كيكاوة في النوم أتكن bacci. fakana la yara ru'ya shi ya kasance ma'aiki sallallahu alaihi sallam ba zai ga wani mafarki ba illa ja'at mithla falaqi subhi ba ce mafarkin nan ya zo kamar yadda asuba take ketowa yadda ake ganin hasken asuba to haka mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kasancewa a farko farkon annabtarsa ثم هبب إليه الخلاء daga nan sai aka sanya masa son keɓewa bai son shiga cikin mutane sai ya koma gefe kana ya bi gari sira'in sai ya zama yana keɓewa a kogon da ake ce masa kogon hira ɗaya daga cikin koguna da ake da su a cikin garin makka fa ya fihi sai ya je ya yi bauta a ciki wa huwa ta'abbudu shine bauta idan baka san me at-tahannus ba sai mai riwaya ya fassara ya ce at-tahannus ay at-ta'abbud bauta al-layali zawati al-adad jarare waɗanda suke masu yawa sai ya tashi sai ya tafi ya bar matarsa na na Khadija radiyallahu anha sai ya tafi kogon hira ya je yayi kwanaki a can qabla an yanzi'a ila ahlihi kafin ya dawo zuwa ga iyalinsa iyalinsa ita ce na na Khadija radiyallahu anha wa yatazawwadu lidhalik sai ya sake yin guziri domin kwanakin da zai je ya tsara yi a can ثم يرجع إلى خديجة matarsa na سيساك دا وجمع ترسى لأن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فيتزود لمثلها sai ya sake yin guziri don irin waɗancan kwanakin da ya a baya hatta ja a haqqu har sai shi wahayi na gaskiya ya zo masa yana cikin wannan yanayin a kogon hira sai ga wahayi na gaskiya ya zo masa abuwa shi gari hira'in a lokacin yana kogon hira aka fara yi masa wahayi sai wahayin ya tashi daga mafarki sai ya koma yanzu wahayi ne ya ƙazatan a fili mala'ika jibrilu alaihi salam a matsayinsa na tsani tsakanin manzanni da Allah duk Allah madaukakin sarki idan ya tashi zai aiko duk wani annabi ko manzo to mala'ika jibrilu shine ke zama ɗan aiki فجاءه الملك شي ملائكة يزومشا فقال سيتي مسا اقرأ هي karatu." قال ما أنا بطارئ النبي صلى الله عليه وسلم أمسى شيء با مي كراتو بني من إيه كراتو با قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي فأخذني فغطني شيء يا كاماني يماتيني حتى بلغ مني الجهد حسي دي كي كلمة وجن جدي ثم أرسلني بنسي سكين فقال اقرأ sai ya ce min a mataki na biyu karatu su kultu ma ana bi ƙari'in sai na ce ni ba mai karatu ba ne iya karatu ba fa aka zani ta gabta ne sai ya sake kama ni ya matse ni a ta mataki na biyu hatta balaga min jahda sai da ya kai matuƙa wajen gajiyar da ni ثم أرسلني لجنن في ملائكة من يساك سكينة فقال اقرأ في يساك شي من يكرات فقلت ما أنا بقارئ شي نساك باش أمسى نشيني من إيه كراتوبة إيه من كراتوبني فأخذني فبطني الثالثة في يساك قاما يساك ماتي wannan duk annabi sun fake ba da labari sun arsalani daga nan sai ya sake ni فقال سيتي مني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم سيسو كم سيمون وحي وأنن آيوية اقرأ باسم ربك الذي خلق أي كراتو أما دسون أبنجزنك الذي خلق وندي هلتا خلق الإنسان من علق Allah madaukakin sarki ubangijinka wanda za ka yi karatu dan shi khalaqal insana shine wanda ya halicci ɗan adam min alaqin daga gudan jini ikra wa rabbukal akramu kayi karatu ubangijinka dai shine yafi karamci shi yafi daraja shi yafi girma alladhi allama bil qalam shine wanda ya karantar ta hanyar alqalami a rubuta abin da aka rubuta kuma a karanta فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله تسمى يداو ودنن آيوين زوا إيالنسا يغجف فؤاده زوجية تنا روغوا تنا صورتا فدخل على خديجة بنت خويلد يشق وجمع تسنى خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني yace ku lillibe ni ku lillibe ni fa zammaluhu sai aka lillibe shi ta lillibe shi hatta zahaba anhu ar-raw'u har sai da tsoron da yake ji ya tafi masa فقال لخديجة وأخبرها الخبر دجنان سي يتي منا خديجة رضي الله عنها كما يبات لابان أبن دي فارو دشي أقوبان هرا مغانا دي يتي متبعين يبات لابان سي يتي لقد خشيت على نفسي hakika na ina ji ma kaina tsoro na ji ma kaina tsoro fa qalat khadijatu hina na khadija sai ta bashi amsa sai ta ce kalla wallahi a'a aha wallahi na rantsi da Allah ma yukhzika Allah abadan Allah ba zai taba walakanta ka ba saboda ne ga dalilai innaka latasirur rahima kai fa kana sada zumunta وتحمل الكلا sannan kana ɗaukan nauyin mutane wa taqsibu al-ma'duma sannan wanda ba shi da abin yi kana samar masa da abin yi wa taqri dhayfa sannan kuma kana sauke baki kana ba su abinci kana ba su masauki wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq sannan kuma kana taimako akan abubuwa da suka kasance na gaskiya فانطلقت به خديجة سينا أنا خديجة رضي الله عنها سيسة فد من زم الله صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة ابن نوفل حسيد تجي وجن وانت لأكي شيمة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة شيئا بطنا خديجة واتو نوا دائر كنسك ابن عم خديجة بابا ورقة بن نوفل وم بابا نانا خديجة رضي الله عنها نانا خديجة سونم بابا بابنت خويلد شيكم بابا بابنت سونا نوفل شي كما وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية شي ورقة بن نوفل كافن زو مسلم شي وما دام zai rasu مسلم شي ya قد تنصر ya zama kirista ya bi addinin kiristanci yana cikin ɗaiɗaikun larabawa waɗanda suka karɓi addinin kiristanci fil jahiliyyati a zamanin jahiliyya wa kana yaktubu alkitaba al-ibraniyya ya kasance yana rubutu irin rubutun ibraniyanci wanda rubutun ibraniyanci da shi aka rubuta at-taura asali shine ake ce masa a yanzu yaren hebrew hebrew language ka yaktubu min al-injili ma sha Allahu an yaktuba sai ya zama yana rubuta injila abinda Allah madaukakin sarki ya so ya rubuta in ka tambaye shi wani abu to zai iya rubuta maka wasu ayoyi ko wasu surori daga cikin injila littafin da aka ba ma annabi Isa alaihi salam wa kana shaykhan kabira a lokacin dattijo ne shi babba kada an ya makance baya gani saboda tsufa فقالت خديجة سينا أنا خديجة رضي الله عنها سيتشي يا ابن عم يا كي أم بطانا اسمع من ابن أخيك كسورارا دقا أم أوانك أن أم أوانك أنا نفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة شي ورقة بن نوفل رضي الله رضي الله عنه سيتشي يا ابن أخي يا كي أن أم أوانا ماذا ترى me kake gani menene ya faru da kai akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba warqatu ibn nawfal radiyallahu anhu labarin abin da ya gani a kogon hira na mala'ika da ya zo masa da kuma irin artabu da suka yi da mala'ika فقال له ورقته ورقته يجمع هذا عن السماء faɗa masa. sai ya ce hazan namusu alladhi ala Musa ai wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar ma annabi Musa ya laitani fiha jaza'a ina ma dai lokacin da za a aiko ka ka zama annabi sosai a fara da'awa ya zama ya laitani fiha jaza'an malamai suka ce akwai takdiri ya laitani akunu fiha jaza'a ina ma dai a lokacin ni zan kasance ina da ƙarfi ni matashi ne ina da ƙarfi a jikina ina da sauran jini a jikina laitani hayya ina ma dai a ce lokacin da da'awarka za ta bayyana sosai in zama ina da rai ban mutu ba iz yukhrijuka qaumuka a lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma'aiki sun sani ya ce awa mukhrijiyahum wata sabuwa yanzu ha fitar da ni za a yi daga garin mu qala na'am warqatu yace i kwarai da gaske lam ya'ti rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi na saƙon Allah a matsayin manzon Allah illa udiya wace sai an yi gaba da shi sai ya samu makiya وإن يدركني يومك والله إذا فانكنك أن نبقى سكر سكين صرت نصرا مؤزرا والله سينا تيمكيك تيمكو من كيفي تيمكو نجتي ثم لم ينشب ورقة أن توفي ورقة دجوانا أبن يفارو بيقولوا قتيبة في الله أكبر هي يموت وفتر الوحي كما تندل من سي وحي يتأيى أن النبي سمسح أكدين وحي hadisi na hudu a ciki yana da alaka da shi yace an jabir ibn abdullah al-ansari radiyallahu وهو يحدث عن فترة الوحي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري الخزرجي الخزرجي الأنصاري هو الأنصاري الأنصاري الخزرجي ينا بياني عن فترة الوحي على مدى ينشي ورد وحي قال في حديثه a hadisinsa mai tsawo sai ya ce baina ana amshi ai annabi sallama yana ya ba da labari ya ce ina cikin tafiya id sami'tu sautan min as-sama'i kawai sai na ji wani sauti daga sama annabi ke ba da labari fa rafa'tu ra'si sai na daga kaina فإذا الملك الذي جاءني به رائي سينجا ونم ملائكا zo يزومنا أخو hira. jalisun ala kursiyyin shi na gan shi gashi zaune kan kujera baina sama'i wal ard a tsakanin sama da ƙasa faru'idtu minhu shi na sake jin tsoron sa فرجعت سين ساك كوما فقلت نشق بدا شيء ممي آكينا نانا خديجة رضي الله عنها زملوني زملوني قل اللئين قل اللئين فأنزل الله تعالى daga nan sai Allah ya sake saukan masa da wata aya ya sake saukan masa da wasu ayoyi ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ka lullube in fa anzir tashi ka tafi aje ka gargadi ka zama manzo wa rabbaka fakabbir sannan ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fatahhir sannan tufafin ka tsarkake shi wa rujiza tahjur sannan gumaka ka kaurace musu muhammiyar wahayu daga nan fashe wahayi ya zafafa ta zuwa da wahayi bayan suratul muddassir wa tataba'a wahayi kuma ya ta bibiyar juna wannan hadisi hadisi ne mai tsawo da al Bukhari ya fitar da shi al Bukhari ya fitar da shi a wurare da yawa daga ciki akwai inda muke nan kitabu bada'il wahyi wanda ya ce babun ba tare da ya faɗi sunan babun ba kuma sai kawo hadisin bayan ya kawo hadisin sai ya kawo kuma wasu hadisai wanda limamu zabiri rahmatullahi alaihi bai ambaci wasu ba to wannan shine wuri na farko da limamu bukhari ya ambaci wannan hadisi wuri na biyu a cikin sahihul bukhari da limamu bukhari ya ambaci wannan hadisin kitabu ahadithil anbiya ya kawo shi a cikin littafin da ya ware wanda ya batu akan annabawan Allah a ciki babun wazkur fil kitabi Musa al-Imam al-Bukhari sai kawo shi a cikin babin da ke bayani akan karkashin fadin Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani da yake cewa a cikin suratul Maryam alaiha salam واذكر في الكتاب موسى إنه كان to shi al-imam al-bukhari البخاري kawo wannan حديث me ya sa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a can saboda faɗin sa da faɗin warqatu da yace ذاك الناموس الذي نزل الله على من على موسى tun da an ambaci Musa a cikin hadisin sai Imam Bukhari sai ya kawo shi a cikin kitabu ahadith al-anbiya'i babu qaulin ta'ala wa kitabin fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wuri na uku da al bukhari ya ambaci wannan hadisi a cikin kitabu tafsir a wancan akwai hadisi na 3392 to sai wuri na uku shine kitabu tafsir babu suratul alaq a ƙarƙashin tafsirin suratul alaq a cikin sahih bukhari al bukhari ya ambaci wannan hadisin a matsayin hadisi na ya kawo shi a ƙarƙashin fadin Allah ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق ya kawo shi a matsayin hadisi mai lamba ta mai lamba ta dubu hudu da ɗari tara da kuma hamsin da uku sannan wuri na hudu da al'imam bukhari ya ambaci shi a cikin kitabu tafsir babu qaulihi ta'ala khalaqa al-insana min 'alaq sai ya kawo shi a matsayin tafsirin wannan aya hadisi na dubu hudu da ɗari tara da hamsin da biyar sannan al-imam al-bukhari ya sake ambata su a cikin kitabu tafsir babu ikra wa Rabbu akram hadisi na dubu hudu da ɗari tara da hamsin da shida sannan al-imam al-bukhari ya sake ambata sa a cikin kitabu tafsir dai babu qaulihi ta'ala alladhi 'allama bil qalam hadisi na dubu hudu da ɗari tara da hamsin da bakwai duk wannan a cikin kitabu tafsir al-Imam al-Bukhari ya tunana ta wannan hadisi saboda fitar da fiqhu na tafsiri a cikin hadisi sannan al-Imam al-Bukhari ya sake fitar da shi a can karshe karshen sahih al-Bukhari kitabu wato littafin da ya ware na fassarar mafarki a ƙarƙashin babu awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah sai kawo shi hadisi na 6982 sai imam al-bukhari ya ambaci wannan hadisin haka ya ta maimaita shi yana fitar da hukunci hukunci a cikin cikinsa dama mu suna da ka'ida suna cewa fiqhul imam al-bukhari mafhumun fi tarajimihi ana gane fiqhun al-imam al-bukhari ne a babu kaza da yake cewa duk inda ka ji ya ce babu kaza to yana nufin fiqhun sa kenan da hadisan da zai kawo to suna goyon bayan wannan abu ne da ya ambata a tarjamar babin da ya bude sannan alifahu muslim ya fitar da wannan hadisin shi kuma a cikin kitabun iman kaga farko farko na shi kuma sai ya ce babu bazil wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 160 sannan ya sake nana tashi a hadisi mai lamba ta 161 wannan wannan hadisin da al-Imam bukhari da al-Imam Muslim duk sun fitar da shi al-imam abu jamrat al-andalusi yayi bayani ya shimfiɗa a game da girman lamarin wannan hadisi a cikin littafin sabahatul nufus fi sharh mukhtasar sahih bukhari nasa yake cewa hadha al-hadisu kun ga wannan hadisin nan na Aisha yahtawi ala fawaid kathira ya kunshi fa'idoji masu yawa min ahkamin akwai hukunce hukunce da yawa a cikinsa akwai hukunce hukuncen addini da yawa da za a fitar a cikin wannan hadisin kamar yadda insha Allah za mu mu gani wa adabin sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai ladubba akwai ladubba da za a koya mana wa ma'rifatin bi qawaid jumlatin min qawaid imani sannan a cikin hadisin akwai sanin wasu ka'idoji daga cikin ka'idojin imani ومعرفة بالسلوكي أن أتكن حديث أقول كوية دمو كاوا وانتبي أصوني السلوك والترقي في المقامات لكم يد باوا ألا زي تبي متاكي متاكي متاكي حري قيزوا جاء الله مدوك تنسلكي يزما باوا ألا نجر تشي أتكن حديث من ولأجل ما فيه من هذه المعاني الإمام أبو جمرة الأندلسي yace saboda abin da ke cikin wannan hadisin na ma'anoni haddasa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aisha ta shi manzo sama ya bana na Aisha labari domin lokacin da wannan abin ya faru ai na Aisha ba ta kamar yadda muka faɗi a karatun baya annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bata labari litubdi dhalika lin domin ita ta bayyana ma mutane manzo sama ya karantar da ita ita kuma domin ta ne karantar da mutane لكي يتأثوا بتلك الآداب دوم متاني شي كوي دا وأن لدبا دا سكا قنسو أتكن ونن ويحصل لهم معرفة بكيفية الترقي من مقام إلى مقام سننكم سزم سنة zama suna da sani na yadda ake bin matakai har a zama مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره صلى الله عليه وسلم سننكم جاوة فائدة أتكن حديث أقوي بياني أجمد جانا يا فرق فرق لمن أن السماء يتسنشي دني ألا يفارم عن السماء وحي يا أن السماء يزم النبي يا يزم مرسلي منزو كيف كان دي يا حقي يتسنشي لأن النفوس أبدا تتشوف إلى معرفة مبادئ الأمور كلها دون ريت أنت دي أنت دي كل ري أنا سنة سنفق أبو بوا شيء سأل الله تقول سمع لما يسكن ربوتو شيء سأل الله تقول سمع الأوائل كما الإمام السيوطي ين التافن سقاط وسون التافن ناس على أوائل شو التافن الإمام السيوطي التافن إيه لا إيه بنش أوى ونا على أوائل إن ينا بيان يا أكم أبو بوا sai ce maka awwalu kaza me farkon kaza misali an tambaye ka awwalu man khalaqa Allahu minan nas wa zaka ce da Adam ko me kaza me aka me farko me farko a kaza me farko a kaza to rai na san wannan rai na san wannan da mutum zai taso a gidansu shine dan auta sai a bashi labari a ci kai mamar wadi take yi ta haifi ‘ya'ya goma kafin su shi kaɗai Allah ya bari to farko abin da zai fara tambaya sai ce waye na farko so yake gane waye wanshi na farko ko sannan da mutum zai samu zai samu zai samu dama sai iya tambaya fa maman shi ma ya aka ya aka ta haɗu da baban shi har suka yi aure mutum zai iya yi kila wannan tunanin yakan zo mu mutum a ransa kaga tabi'ar ɗan adam ita ce kullum tambaye tambaye abin da yake farko to shi hadisin ya kunshi wannan wa tansharihu as-sudur abadan lil-ittila'i sannan rayuka sukan ji daɗi idan suka gane ne farkon abu in ka gano farkon abu take ta jin daɗi sannan kuma ko da limamu abu jamra bai ambata ba a cikin sanin farkon abubuwa yana san yana ka zama ka gane ya za ka yi mu'amala da wannan abu In ka gano ya abu ya faro daga farko to yana baka damar dama ka san ya za ka yi mu'amala da shi ya kamata ka sako su da wannan abu ko ya kamata ka riƙe shi da gaske in ka san farkon abu kan da gane wannan a kai fa biha lilibci da'i hada al'amri aljalili alladhi fihi min alfawaid ma qad dakarna to ballantana kuma sanin farkon yadda wannan lamarin na wahayin annabi ya fara bayan abubuwan da kuma aka ambata na fa'idoji wa yu'rafu minhu muktabal hikmati fi tarbiyatihi wa ta'didihi sannan a cikin wannan hadisin Allah zai nuna mana kai annabi sallallahu ya nuna mana yadda Allah ya tarbiyarsa kuma ya ladabtar da shi a farkon lamarinsa ya Allah ya tarbiyyantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولأجل ما فيه من هذه الفوائد حدثت به عائشة رضي الله Anha. shi ya sa saboda waɗannan fa'idojin da ke cin wannan hadisin ita ma na shi ta karantar da mutane shi wa uhi da anha sannan kuma aka karɓo hadisin daga gare ta ga shi nan yanzu mu ma muna karantawa bayan rasuwar na na ishe radiyallahu anha da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko kuma da ɗari uku da wani abu to wannan ne shimfiɗa ita ce shimfiɗar da babban malami a imam abu jamrat Abdul, andalusi yayi to mu bi hadisi nana Aisha ta ce kamar yadda aka ambata mana manzo Allah sallallahu alaihi shine ya ba nana Aisha wannan labarin kamar yadda Abu Jamrat al-Andalusi ya rinjaya akwai wasu malaman hadisi da suke ganin ba manzo Allah sama kai tsaye karantar da nana Aisha ba wasu daga cikin sahabbai ne musamman babanta shine ba ta wannan hadisi a ƙarƙashin wannan malamai suka ce ashe abin da ake cima marasilu sahaba sahabi ya ce ya ba da labarin abin da ya faru a zamanin Hassalama ko da ba a gaban shi abin ya faru ba baya cin abin suka ba a sukar hadisi domin sahabbai dukkanin su udulun ne dukkanin su adalai ne idan sahabi ya ba da labarin abu ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a tsiye shi a tambaye shi a ce a gaban ka aka yi in ya ga dama ya ce a gaban shi aka yi in ya ga dama ya ba da labarin wanda ya ba shi. in bai yi haka ba duk ba laifi ba ne amma wanda ba ta hali bai zo ya ce abu kaza ya faru a zamanin annabi to sai a ce dakata a wajen wakaji domin kai dai baka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wajen wakaji sannan na biyu kai ba ka da hular da sahabbai su aka sa Allah ya sa masa sahabbai da rigar da Allah ya sa musu ta cewa su amintattun Allah ne kai ba ka da shi a ina ka samu wannan hadisin to idan bai faɗi wanda ya kawo ya karɓo hadisin a wajensa daga cin sahabbai ba to sunan hadisin sa mursalu kike ka gani ko to na farko kenan na na shi ta ce awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu min alwahyi ru'ya salihatu farkon abin da Allah ya fara ma manzo Allah sallallahu alaihi shine wahayi ne a wahayi shine a ru'ya salihah mafarki kyakkyawa mafarki kamar yadda ya tabbata a shari'ar musulunci wasu abubuwa ne Allah maɗaukakin sarki yake kunsawa a cikin zuciyar bawa domin ya sanar da shi wani abu idan abin ya kasance mai kyau a kishiyar haka idan abin mara kyau ne to ɗan ne ke kawo mushi wannan abu sai mutum ya mafarki ya gan shi kawai ga shi nan kawai zaune da annabi salama cikin da sahabbansa kaga wannan abin daɗi ne kana tashi da safe to kowa kuje ka ba shi labari amma musamman fa masoya ba kowa labari ka ce a taya ka addu'a a mafarkin da kai jiya wallahi ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaune da da habbansa kai ma kuma ga ka a ciki ne sai kowa ya taya kamar na amma a ce mutum mun ne sannan kuma a yi masa addu'a a ce Allah ya sa wannan mafarkin da ya gani ya tabbata to na farko kenan a kishiyar haka sai mutum ya kwanta mafarki da ya kwanta bacci kai sai ya mafarki kawai ya ga wani ya biyo shi da bindiga ko kuma wani ya biyo shi da zajejiyar wuka da ƙyar ya sha to kai ba kowa labari in ya tashi da safe ya gumba bakinsa wasu malamai suka ce sai dai idan ya san akwai wanda ya san fassara mafarki sai ya je shi kadai ya kitsa masa domin ya fassara masa duk da fassara fassara mafarkin ba a so domin ba daɗi sai a je a fassara maka ka ya zama maka bala'i Eh, wani ya zo wajen ibn abbas radiyallahu anhu ma kamar yadda ake ba da labari ya ce ya gan shi yana kiran sallah haka kamar abu mai kyau ko shi kenan sai ibn Abbasin ya ce masa tasriqu wa tuqta'u yadu yace sata za kai kuma sai an yanki maka hannu <laughs> ka ta yace tasriku wa tuqta'u yadu yace mafarkin ka sa za ka yi tata kuma za a yanke maka hannu shi yace Allah madaukakin sarki na cewa a cikin suratu Yusuf azzana mu'azzin ayyatuha al'iru innakum lasariqu ki sai masu yi kuwa suka yi kuwa dama kiran sallah ai yi kuwa ne al'azan fa'azzana mu'azzinun sai mai yi kuwa yi kuwa ayyatuha al'iru ya ku ayari innakum lasariqun ku barayi to ka gani wani kuma ya zo ya ce masa ai yayi mafarki yana kiran sallah sai ce ta hujju ya ce hajji za ka je shi kenan sai ya ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa'azzin fin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya tina min kulli fajjin amin ku ga gani ko to fassaran mafarki na da haɗari so tari wani zubin sai ka zata kaman abin gashi ka gan shi mai kyau a cikin mafarki amma kuma sai zama sabanin abin da zai faru Abdulmalik ibn Marwan kamar da Imam Zahabi ya ta a cikin sayarwa Alamin Nubala ya ce yayi mafarki yana khalifa yi mafarki kawai ya ganshi ya shiga mihrabin annabi sallama inda annabi ke tsayawa ya sallah nan irin nan na lima kawai ya shiga sai da ya je ya cire wandan shi su hudu ne ba wali su hudu ya tsula ba ya tsula ba wali a inda manzon sama ke sallah shi abdul malik bin marwan a baya baya yake tabi'i ne shi hankalin sai ya tashi shikenan aka ce wa zai fassara masa kuma wannan mafarki aka ce to sai dai sa'id musayyib aka tafi wajen al-imam sa'id musayyib sai ya ce in sadaqat in sadaqat ru'yahu yakunu min banihi arba'atu khulafa'u ba'dahu arba'atu khulafa'a ba'dahu yace in mafarkinsa da gaske ne yayan shi hudu za su zama khalifofi bayan sa ba <laughs> ka ji shi ka ji mafarki ko gawayi sai je yayi a masallacin manzo Allah san ba a ko ina ba inda annabi sama ya rika tsayawa yana ba da sallah har ya koma ga Allah ya gani a mafarki gashi ya tafi ya je ya cire wandon shi sai da ya bawali so hudu ba uku ba so hudu aka kuma fassara masa fassarar mafarkin nan ita ce ai in dai da gaske mafarkin yayi yi mafarki to zai ga ‘ya'yansa guda hudu sai sun yi khalifofi bayan sa sai sun zama sarakuna bayan sa kuma duk haka ta faru ‘ya'yansa hudu zuriya dukkanin sai da suka zama khalifofi bayan sa to kayan mafarki kenan to mafarki yana da wannan sammatin sannan sai mafarkin da ake ce masa azghatu ahlam azghatu ahlam shine yaye yayen mafarki mutum ya kwanta bacci dama wani abu ya dame shi shi ke yana kwanciya bacci shi ke na sai ya gani wannan shiriri ta ce ta mafarki kawai abin da mutum ya damu da shi ne shi ke nan ya kota abu kaza ya faru yana kwanciya shi ke nan kawai sai ya ga abu kaza na faruwa shi ke nan wannan ba da gaske ba ne ba abin da zai faru da mutum idan mutum ya mafarki mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi da umarnin cewa ga abubuwan da za a yi abu na farko shine mutum ya tawizi ya tofa damansa da hauninsa ya tuttufa sannan kuma ya canza yanayin kwanciyarsa inda ya kwanta ta bangaren dama ne to ya juya ta bangaren hagu in ta bangaren hagu ya kwanta to ya juya ta bangaren dama sannan ya waye gari da safe kai ya ba kowa labari haka manzon Allah sama ya ce to kaga wannan kenan akwai mutanen da ba su yadda akwai mafarki ba su suna fassara musamman falasifa filosofa sun su mafarki a wajen su kai wani abu ne da ba yi da wata hakika a wajen malaman ahlus sunna wal jama'a mafarki na da hakika kana iya ganin abu ya faru a mafarkinka ka tashi da safe abin ya faru ma da gaggawa ko kuma abin ya zama ya ɗau lokaci sannan ka ji sakamakonsa ya faru to shi yasa aka karanta da mu wannan ladabin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa mafarki nau'i ne daga cikin nau'ukan annabta kashi ɗaya ne daga cikin kashi ashirin da shida na annabta kashi ɗaya ne daga cikin kashi ashirin da shida na annabta akwai hadisin can a gaba a cikin kitabu tabi za mu yi shi in an an zo to shi yasa sai an samu daukakin sarki sai ya fara nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar mafarki ta hanyar mafarki malamai sun yi ittifaqi anna ru'yal anbiya'i wahyu mafarkin da annaba za su wahayi ne amma wanda ba annabin Allah ba to ko dai mafarkin sai ya zama bishara bishara ce ake masa ko kuma ya kasance bala'i ne ko kuma ya kasance kawai abghasu ahlam shiriri ta ce shi yasa malamai mafi yawanci na musulunci sun tafi akan cewa mafarki ba hujja bane a shari'a wani ba zai zo ya kwanta bacci kawai shi kenan sai a bashi wani abu ya tashi da safe kuma ya zo yana karan ko shi bai kamata ya aiki da abun ba yanzu misali kawai sai mutum ya tashi mafarki ya tashi bacci a mafarkinsa sai ya ga yana cikin baccinsa sai ya ga sai ya ji kawai an ce masa ai idan ya tashi to to to to to ya rika sallolin da ake yi guda biyar to shi ya rika shida asuba a zahar la'asar magriba isha'i shi kenan sai aka kara mashi wata sallah har aka ba ta suna sunanta salatu sahari misali to ko shi bai halasta wannan sallah ba ko shi bai halasta ya yi ta ba amma sai mafarki sai aka ce masa ka kula da salatu duha ka kula da sallar walha akwai sallar walha a shari'a ko babu akwai sallar walha to da ka yanzu nan bishara ce ake masa ana karfafa su cewa ya rika sallar walha shi ke nan to shi yasa mafarki ba ba asali bane a shari'a baya cikin hujja ba za ka yi mafarki shi nan ka zo ka ce ai ka kafa hujja da shi ba shi yasa malamai suka ce a cikin hanyoyin da ake bi na alƙalanci to alƙali ba zai yi mafarki ya ce an nuna mishi a mafarki wane ne ke da gaskiya wane ne bai da gaskiya ba ba za a nuna masa ba ko ya gani to ƙarya ya yi gani ba wani mai gaskiya ya bari kowa ya magana da bakin shi ya ji hujja wacce ya ji hujja wacce ƙarshe shi kenan hujjojin wanda suka wanda ya fi karfi ya aiki da su yanke hukunci abin da aka ce alƙalanci a kan take amma sufaye su ne suka tafi akan cewa mafarki dalili ne daga cikin dalilan shari'a su kuma li amrin ma da a kasirun anfahu da walakin gora a miya banza ba ta kai zomo kasuwa so suke yi su ci gaba da amfani da wannan damar ya zama duk abin da mutum ya ga dama sai ya kawo shikenan sai ya zama addini mafiyancin sufanci da abubuwan da sufaye suke aika mafarki aka gan shi salatul fatihi a ina ka samu ta ba ta mafarki ba aka ce an ba an ba Muhammad al-Bakari fi warqatin min an-nuri aka bashi a cikin wata takadda ta haske shi ne wannan to su manufarsu kenan shi yasa sai suka ce mafarki dalili ne amma mafarki ba dalili ba ne iyaka kawai abin da zaka ce mafarki na zama dalili a lokacin da annabi sama na da rai idan mutum yi mafarki sai ya zo ya faɗa ma annabi sallama misali kiran sallah ya tabbata ta hanyar mafarki ne abdullahi bin zaid bin abd rabbih shi ya ga kiran sallah a cikin mafarki amma da yi shi kenan kawai sai ya zo ya fara yi sai da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama manzo sun ya ce mafarkin gaskiya ne sannan wasu daga cikin sahabban annabi sama sun ba da labari sun ba manzo sama labari cewa sun ga lailatul qadr manzo sama ya tabbatar musu yace ara anna ru'akum hatta wata'at ala al-ashr al-awakhir ina ganin mafarkin ku ta dacewa kuna ta ittifaki a cikin goman karshe so da aka fi su hakil ashr al-awakhir ku ci gaba da neman lailatul qadri a goman karshe to manzo Allah ta sai Allah ya fara masa mafarki mafarki wanda yake nagari kaga a ru'ya salihah fi nomi a cikin bacci kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falak as-subh mafarkin manzon sama idan zai zo sai ya zo masa kaman hasken safiya hasken safiya yake zuwa ya yi maka wasu abubuwa a cikin hasken safiya za ka ga hatta shukoki in ka gansu a lokacin wasu suke budewa da asuba da safiya sannan kuma za ka ji ka jajice domin kai bacci ka huta mun gane shi ya sa ba ilimin mafarki fa na sani ba a wasu malaman da suka rubuce akan rubuce rubuce akan mafarki suka ce mafarkin asuba ya fi kowanne zama gaskiya mafarkin da mutum zai yi da asuba to ya fi kowanne zama gaskiya haka suka faɗi wallahu alam summa huddiba ilaihi daga nan sai aka sa manzo Allah ya zama baya son shiga cikin mutane domin a lokacin zamani ya lalace duk al'ummar cikin shirka take mafi yawanci al'ummar cikin badala take abubuwa ake na jahiliyya manzon sama dama can baya shiga cikin lamurin su na banna amma idan za su yi wani abu na alkhairi to manzon Allah sama suke nema shi suke ba ajiyar kudin su dukiyarsu ga baki ɗin mutum zai tafiya sai ba manzo Allah sama ajiya domin ya tabbatar da idan ya dawo yadda ya bada haka zai an shi kayansa ba tare da an ɗauki wani abu ba ko an canza mushi wani abu kaga yana shiga cikin al'amuran su kenan masu kyau sannan lokacin da aka zo za a jaddada ginin Ka'aba Ka'aba ta rushe shikenan sai suka zo aka ce to yanzu wace kabila ce za ta sanya alhajjul aswad yadda suke girmama dutsen nan baki wanda kake tara sumbanta idan ka zo za ka yi dawaki to wace kabila ce za ta dora shi a wajensa shi kenan kowace kabila sai ta ce ita ce abu ya zama ce ce ku ce ana nan ana nan sai manzo Allah su sama kawai ya zo wucewa a wata riwayar ta aka ce sai suka ce mu tsaya duk mutumin da ya bullo yanzu shi zamu ba ya mana hukunci kawai sai Allah ya kaddara kai sai manzon sama sai gashi ya zo a lokacin kuma annabi bane ana zamanin jahiliyya shikenan sai aka ce a ah, ai ga Muhammadu aminu nan ma kawai shikenan ya zo ya ɗora mana manzon sama cikin hikimarsa shi kuma sai bai ɗaga shi kadai ba sai sai a samu kyalle aka samu kyalle sai ce to a ɗauki dutsen alhajrul aswad a sa shi a saman kyallen nan sai ce to kowace kabila ta turo wakilin ta zo a kama shi kenan to da haka aka ɗauki alhajjul aswad sai aka ɗora shi a wajensa to kaga manzo sama yana shiga wajensu yana shiga lamuran su amma masu kyau amma duk abubuwan da suke miyagu to manzo sama bai yi manzo sama bai taɓa cin mushi ba su ko suna cin mushi a wajensu ma mushe shine shine halal kiyasin su mara kyau sai su ce ya za mu ci abin da za mu ci abin da Allah ya kashe mana ba sai abin da muka kashe da kanmu su a wajensu wai mushe Allah ne ya kashe shi abin da kuma suka yanka da kansu su suka kashe shi to sai su zama abin da Allah ya kashe shi suke ci to manzon so bai taba cin mushe ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisai suke hai annabi sama da kansa ya faɗi haka sannan manzon Allah su salama bai shiga abubuwan su kiɗa akwai hadisi sahihi wata rana manzon sallama ya ji ana kiɗa a wata unguwa shikenan kawai sai nufin ya tafi ya je ya ga me ake yi ya bacci kawai ya kwace shi a hanya ha aka zama kiɗa ya eh, kawai ya juyo ya dawo gida to kaga duk wanda manzo salma baya shiga cikin lamuzan marasa kyau sannan malamai sun yi istinbadin alkhala'u nan suka ce ashe duk mutumin da ke sanya kinsa kansa ya zama wani mutum a cikin al'umma to sai yana da lokutan da ya ware makansa ya zauna ya makan shi fada shi ne alkhala'u nan in kana son ka zama kana da wata kima ko kuma kana son ka kawo wani abu a cikin al'umma na ci gaba to ba za ka zama kodi kawai a kake ba sai ka riƙa ware ma kanka wasu lokuta da za ka zauna alal aƙalla kai makanka faɗa ko kuma ka tsaya kai tunani tunani mai kyau to shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa ma annabi sallama wannan فكان يخلو بجار هراء ce zama yana shiga yana tafiya kogon hira kogon hira ana cewa hira'un wasu malamai suka ce ana cewa hura'un sannan wasu suna ce ana cewa hara'un akwai waɗanda suka ce za a ce hara akwai waɗanda suka ce a ce hari kenan kalma ce da take da lugogi da yawa kuma kowace aka ambata yayi mun gane Fai ta fihi fili sai ya je bauta a ciki, lafazin fa zan adka hannu daga alhanasu bi, alhanas na nufin zinibi, ta idan Balarabe ta hannata shine aita janna ba alhanas, ya nisanci zinibi, ko daga kalma ce ne mai harshen dabo mu, ta baka ma'anarta ta fili su ta baka kishiyar hadar, so daga atta hannus ai iddicina mu alhanas, mi san tar zinibi. أقي نسخوهن قسام نسعي البخاري فيتحنف لا فيتحنف فيتحنف فكان يخلو بجار هراء فيتحنف شيء يتبكو بين هراء شيء يجير كإرم بوتد النبي إبراهيم عليه السلام يكي هذا يتحنف هذا وشن كلمة أنك لو تاتي مكة وجم فسر الدعاء كي أتشوه التعبد التحنف التعبد malamai sun tattauna waye wannan fassara wasu suka ce ibn shihab ibn zuhri shi wannan fassara wasu kuma suka ce uwa ibn zubair shine wannan fassara wasu kuma suka ce ana na aisha da kanta ta fassara mun gane allayali zawatil adad darare masu yawa al-imam ibn hajar yace dararen da annabi sallallahu alaihi wasallam ke zuwa yayi a kubin wata ɗaya yake wata ɗaya yake kuma wasu suka ce daidai lokacin da ramadan akwai malaman da suka ambata cewa da ramadan ne kaga ashe wannan hala'in da yake kama da itikafi ce. Allah na nuna masa cewa cikin abin da za a shar'anta masa a shari'arsa akwai ne akwai itikafi qabla an yanzu ila ahlihi kafin ya dawo wajen da na Khadija radiyallahu anha wannan na nuna mana matan mutum ita kadai ahalinsa ce haka dama Qur'ani ya ce ai qur'ani ahal a wajenka a wajen alƙur'ani shine matar mutum ita ce asalin ahalinsa duk wanda ba matar mutum mutu zai bi matar ne a matsayin ahalinsa hmm? wai ta zawadu lidhalika sannan sai ya guziri wannan kuma na koya mana cewa ashe duk abin da mutum zai yi kai ya zama kallan ala ghairi kai ya zama kawai shi kenan sai mutum ya zo ya zauna a masallaci ya ce sai da aka kawo mishi sadaka ba a yadda da wannan ba ko itikafi za ka shigo ka shigo da a san kana da wanda zai kawo maka abinci kada ka tsumayi cewa sai an kawo abinci daga daga wani waje ka zama kana da tabbas din in an kira sallah za za a kawo maka abincin da za ka yi buɗe baki da shi ba laifi bane in an kawo masallacin kana da bukata ka ansa amma kada ka zo kawai ka ɗora ma wasu nauyi ka ce su za su riƙa ciyar da kai alhali ba ka da shi kun gama zama yana guziri sannan wannan na koyar da mu ashe tawakkali ba yana nufin shi kenan kawai ka saki hannu sannan shi kenan kawai haka ba ka ce kira Allah ya baka a tawakkali shine tashi ka motsa amma ba da wannan hannun Allah kai dan adam abin da ake so kai shine ne ka zama ka motsa ka nema daga cikin magabata na kwarai al-imam Ibrahim ibn Adham wata rana ya tashi ya ce shi zai tafi ya je zai tafi ya je kasuwanci shikenan suka yi sallama da dan uwan abokinsa da ake ce masa al-Imam al-Fudail ibn Iyad suka yi sallama shikenan bayan ya tafi shikenan kuma sai ya ga wata wasu ‘ya'yan shila a wata bishiya ‘ya'yan shila sabon ƙyanƙyasa sababbin ƙyanƙyasa shi kenan sai ya gansu ya tsaya sai yana kallo ko sai ga wani shahu ya zo ya sauka a cikin shekar ko sai ga ya kama bakin sa yana ba su abinci sai da ya ciyar da su dukansu sai ya tashi fur sai ya tafi sai ta shi mai imani da Allah ba da Allah ya tuho makiyin mutum makiyin ƴaƴan shila mai cinye yana ciyar da su ya ce ni yanzu ga ashe ban yi imani da Allah ba na tashi wajen tafi nema ni ma bari in koma in zauna irin yadda 'ya'yan shilan nan suke zaune a shekar uwarsu Allah ya aiko makiyinsu ma ya ciyar da su shi ke nan kawai sai koma gida sai da abokinsa al-imam al ibn iyad sai ce a dan uwa na aka ka dawo kai mantuwa ne sai ce babban mantuwa kuwa sai ce wace mantuwa kai ce na manta da Allah yace ta yaya sai ba shi labari sai ce haba dan na ina hankalin ka ya tafi yace kai ba ka fatan ka zama kai ne wannan shahon ai kai ya kamata ka zama shawon kai za ka kama wani da rauni sannan na biyu waɗannan 'ya'yan shilan. ai uwarsa ta mutu ne shi yasa Allah maɗaukacin sarki ba zai walakanta su ba sai ya sa wannan shahun ya rika ciyar da su ce ka dan uwana ka taimake ni ai da na halaka sai kuma ya ci gaba ya tafi ya je kasuwancinsa. to kaga tazawudi kenan sayyidina Umar radiyallahu anhu an ruwaito cewa ya shigo masallaci kawai sai ya ga wasu mutane zazzauna a masallaci ya ce man ya gansu yau gobe ya gansu jibi ya gansu kawai suna zaune a masallaci ya ce man ku suwaye ya ce nahnu mutawakkilun ya ce ai mu masu suka ce ai mu masu masu dogaro ga Allah ne sai sai namar ya ce eh, bal antumul mutawakkilun kawai ku yan zaman gwazai ne kuma bal antum mutabbal antum mutaakkilun ku dai kawai masu ci da bazan wasu ne shikenan sai na umar ya je ya ɗauko bulala dirra ya ɗauko bulala kawai ya bi su tsam tsam su duk su fita ka gani to shine wannan so da za mu ci gaba da fitar da fikimin hadisin yana da yawa in Allah kai mu karatu na gaba Allah subhanahu wataala ya tsara mana fahimta Allah ya tabbatar da mu abin sunnar manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikanmu ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya sannan waɗanda suke da lafiyar Allah madaukakin sarki ya sa lafiyar ta musu amfani bil munasaba akwai professor Kabiru ya siyo littafi guda ashirin ya sa an siyo littafi haka ne kuma Jamiu guda kofi ashirin ya kama masallaci na wannan littafin na tajridus sari kofi daidai har ashirin Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah ya tsara ma dukiyarsa albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh